eto eh uh, eh, ariel sharon idan za a tuna da shi za a tuna da irin kama eh, kasin gilla wanda yamma falastinawa tun ba kasashen musulmi ba abinda za su tuna da shi shine cewa wannan kashin gilla da yawa falastinawa a shabara da satila a zamanin da yana kamar shugaban rundunar sojan isra'ilu a zamanin nan kai gaskiya da ya samu gaminsu ƙananan yara da tsafi da mata ke dai dimbin yawa ya kisa aka masu wani irin mugu-mugun kashi a can sabra isatila abin da mutane suke tuna da shi kenan ana ganin ma cewa wannan kotun na ɗumkin duniya wanda take gurfana da waɗanda sun kai aikin a sha ko sun kai aikin kashin tururuwa zuwa ga jama'a 'yan bil'adam tunda shi yana da rai me yasa ba gurfanar da shi ba a can wannan kotun saboda yana cikin mutane wa'anda akan gaskiya duniya dai ba ta rika wani abin kirki ba shi yana hannun hagun kai ga irin abin da Mandela ya yi Mandela yana hannun dama wannan ban yi tsammanin ba kama shugabannin kasa takan yiwuwa daga amurka wa'anda suke hulɗa da shi yan jari hujja takan yiwuwa su je su yi wani kukan bakin cikin da rasuwar shi amma in ba shi ba duka kasashe wa'anda kika sani dai eh, wa'anda suna tausaya talakawa kasashe kuma wanda suke aiki da kamar gurguzu ba sa halarci wannan eh, rasuwar tashi ba ko da yake dai shi rayuwa rayuwa ce amma shi ya nuna cewa shi ba yahude ne kuma hawa yau irin abin da shuka a cikin duniya gaskiya ba rawa ba ce wadda ta zo a gani Profesa Buba na maiwa a ganin kame ya bambanta marigayi Ariel Sharon da sauran prime ministocin da aka yi a ƙasar Isra'ila. wato 'yan gurguzu na ƙasar Isra'ila idan suka zo suka ɗauki iko akan ganin kamar sauya yanayi na siyasa ko koma zamantakayya tsakanin su da mutanen Falastinu don duk abin da za a faɗi sai dai a faɗi dangana ita abin da Isra'ila take yi zuwa ga makwabtanta wato shine Syria shine libanon shine eh, Saudi Arabia shine Falastinu sun ba Falastinu ba da kasar Masar so idan su 'yan gurguzin suka ci to akan ganin kamar sauya suka nema rijejeniya tsakanin su da makwabtansu amma su wa'ancan masu ra'ayin riƙau wanda shi ariyar sharon yake a cikin su wato sukan tsaurara eh, yanayin su zuwa ga makwabta tun ba zuwa ga falastinawa ba a nan wajen akan gaskiya abin da suke takawa shi kuma abin da ya taka idan aka je aka yi eh, bambanci tsakanin shi da Rabin ko ko tsakanin shi da shamir to abin ba ɗaya ba ne wanda yake na yana kwaikwayon abin da shi Ariyan Sharon ya yi shi ne wannan Benjamin Netanyahu dukansu ko an san masu ra'ayin riƙau ne ke dai an samu bambanci haka yake kamar ƙasar Amurka muddin ya zamanto 'yan demokar suka ci iko akan samun eh, sauyi ko ko akan samun kamar haske zuwa ga eh, zamantakayya a cikin duniya amma in ya zamanto republican suka da iko a ƙasar amurka to akan samu tashin hankali sosai a cikin duniya haka take gare su isra'ila